ديبة توفى ومثبت لنفسه ومن نفى عنها على البتات يودي الحلفا ومثبت لغيره ذاك كتفي وإن نفى فالنبي للعلم اكتفي walbali gustafi huba na haƙuhu ya halifu ma'adalin wa ya tahikuhu wato rija uliyaminu hu ƙadfil ƙada ligairi baligin wa haƙuhu kutala وحيث عدل وحيث عدل للسجير شهدا لحقه وحلمه قد جهدا يحلف منكر وحق وكفا إلى مسير حلمه مكلفا وحيث يبدي منكر النقول بلغ مأمولا به المهجورا والذكر مع شاهدها تحلف وفي دعاء الوضع أيضا تحلف وفي سوى المشهور يحلف الأبو عن وحلف لمن مذهب wa musbitun li nafsihi idan mutum ya tabbata alhaki ga kai ne kana biyan mutum bashi yan musanya bashi ka samu shaidu guda musbitun li nafsihi kana da shaidunka guda akan kana biyan bashi amma wanda haka biya bashi ya musanya wa musbitun li nafsihi wa man nafa anha adal batati yubdil halafa yubdi zai bayyana da alhalafa rantsuwa alal batata akan yanke sai ya ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ina biyawa ne kaza wa musbitu li nafsihi kenan in kana isbati ga kanka akan bashin da haka biyan wani mutum zaka yi rantsuwa alal batti ko kuma kana biyan mutum bashi amma kuma Allah ya karɓi rayuwa ta yi ka yi minul za ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina biya ta kaza bai biya ni ba ko kuma kana biyan wani mutum bashi kana da shaidu guda kana bukatar rantsuwa domin alhakin ka shi tabbata yubdil halafa za ka bayyana da rantsuwarka Allah batati ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina biyawa ne kaza baka cewa akan sani na Allah batati bil halafa zuci da nafsi wa mannafa haka nan kuma inda ya kasance wani ce shi na biyar ka bashi kace bashi biyar ka bashi kana son ka kore bashi daga haƙƙin da ya aza maka kana son ka kore wannan haƙi nan kuma in ya kasance bai da shaida in za ka rantsuwa akan ka barra za ka ce billahi lazi zira ilaha illa bai biya ta komai ba ka cewa sani na bai biya ta komai wa mudbitun ligairihi haka nan kuma mai tabbatar da haƙƙi ga wani ne ikutu fi zaka shi ma an bi wannan in ya kasance mahaihinka na biyan wani mutum bashi amma mahaihinka Allah ya mai rasuwa shi ma wanda mahaihinka ka biya bashi ya rasu kana da shaidannin ka biyu adalai akan mahaihinka na biyar wannan mutum bashi mulbitin ligairihi kenan ika cuti za ka an bi irin wannan shi ma nan za ka rantse ga shaidannin ka guda biyu za ka yi minin kaza za ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa mahaihina na biyar wani bashi wa inna fa in ko kasance korewa za ka yi fa to kan nabi korewa ka fashi na isuwa da ilimin sani sai ka ce nan ga wani mutum watan mahaihinka ke biya bashi eh, wani mutum ka biyan mahaihinka bashi amma kuma ka san mahaihinka ya biya ya kasance mahaihinka ya rasu aka ce ana biyan mahaihinka bashi nan kuma kana son ka kore wannan bashin sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa sani na ba a biya mahaihina bashin ga sani na bashin ga da aka biyan mahaihina babu shi ya biya shi wal baligu tafihu wal baligu shi kuma baligi al alsafihu wanda ya kasance wawa ne bana haquhu wanda ya kasance alhaki ne ya bayyana ya halifu zai rance ma'a adalin tare da adali wa yadda haquhu cincinci haƙi ne idan ya kasance baligi na amma wawa na kuma shina bai wani mutum bashi yana da shaidu guda akan babbashi saura shaidu guda to zai rantsa alhaki ne ya tabbata ashe tunda mukallafi na rantsuwa ta haushi rantsuwa karamin yaro abba ta hawa